وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درن شاتك وسقى وتن جمال الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبودات ريهودات لا تدترى ومن شيك كرتمنا كتاب الموطة برواية يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله لتافن الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله منا باب ما جاء في المصح على الخفين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر بان في السوق أن عبد الله بن عمر بان في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها آه الإمام آه أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله باكي يا جباتر آه، أثرنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جمد abin da ya gudana tsakaninsa da abdullahi bin umar radiyallahu anhuma na batun shafa akan abin da ya shafi huffi kamar yadda ya gabata abin da ibnu abdulbar annamari ya ambata cikin littafinsa alistizkar haka bayansa alhafis ibn hajar cikin uh, fathil bari cewa abin da yake fili cikin eh, wannan abin da ya faru ba wai abdullahi bin umar yana kore shafa akan kofi ba tunda ya tabbata ta hanyoyi da yawa zuwa gare shi kan me kan batun shafa akan kofi don haka yana inkarin shafa akan kofi ga wanda yake mazaunin gida ba matafi ba kenan yana da fahimtar cewa shafa akan kofi wannan ya banta ne ga wanda yake mai matafi to da sai ga sa'ad bin abi waqas radiyallahu an a halin zaman gida ya yi shafa akan kofinsa da wannan sai ya haifar da wannan inkar da ya na batun ya zai shafa akan kofi ma'a annahu muqim tare da shi kuma yana wato ainihin mazaunin gida to kamar yadda ya gabata shafa akan kufi ya tabbata ta fuskar zaman gida da kuma ta fuskar mai tafiya duk da al'imam ibn abdulbar annamari cikin littafinsa zikar rahimahullah yana cewa hadisan da suka zo kan batun shafa akan kufi a zaman gida ce ma'alula suna da illa da wannan magana ba karɓaɓɓiya ba ce domin hadisai da yawa sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan batun shafa akan ne akan kufi to batun cewa suna da illa a mahanga ta abin da ya shafi ilimi na hadisi to wannan magana ba magana ce karfafiya ba wato wahami ne daga cikin auham wanda duk girman malami yakan iya fadawa ciki saboda wani abu da zai iya boyuwa gare shi ko kuma ya zanto a ya san abin ma ya zanto kuma bai fahimce shi a bisa yadda yake ba da wannan sai iya bayuwa a samu haka da haka eh, hadisan sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da haka zamu ga hadisin eh, Huzaifa bin Liman yaman eh, radiyallahu an wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim wanda yake bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya yi fitsari kan wata bola ta wasu mutane an gane ba to kaga ya zo da batun mai shafa akan wato anishin kufi wanda bola kuma akan same ta ne a gari ba a daji ba an gane ba akan same ta inda mutane suke zaune a matsayin gari to anan sai a samu bola saboda abubuwan da ake yi na abinci da sauran ababe masu kama da wannan wannan sai ya haifar da samun bola to wannan kaga yana duniya kan cewa shi kaga a wato ainihin cikin gari ne kenan manzo Allah yi wannan shafa akan khuffi kuma ya zo cikin littafin at-tamhid na shi ibnu abdul bar an rahimahullah da isnadin sa har zuwa ga huzaifa bin yaman radiyallahu an cewa hakan ya faru ne a garin madina cewa hakan ya faru a madina duk da yake ibnu wadah rahimahullah kamar yadda ibn albar ya kawo cikin at-tamhid yana cewa wannan karin na cewa a garin madina wato ainihin shine isa bin yunus in farada bihi anil amash wato isa bin yunus shi ya kadaita da ambatan cewa a madina sabanin ragowar baqiyatu ashabil amash ragowar almajirin shi alamash suleiman bin mihran abu muhammad alkahili rahimahullah to ibn abdulbar ya goyi bayan wannan maganar cewa isa bin yunus shi kadai kadai da wannan karin to amma sai ce irin kari na isa bin yunus a matsayinsa na wanda yake thikatun hafiz to wannan kari ne wanda yake zama dole a karbe shi wato ya duba abin taba hangar ziyartu Thika makabula idan aka samu kari ta hanyar wanda yake amintacce to wannan karin zai zama karbabbe mutukar bai sabawa wato ainihin attiqat ba ko kuma wanda yake aula minhu to a wani lokaci kaga sai a samu batun uh, ashuzuz an gane uh, to uh, isa bin yunus rahimahullah ya sami wato ainihin ya samu ba ta muhammad bin talha bin musarrif kaga ba shi ya da rawaito hadisin da cewa a garin madina ba daga malamin malaminsa al'amash ya samu taba'a ta muhammad bin talha bin musarrif kamar yadda al'imam al-bayhaqi ya kutar cikin asnan al-kabir bi isnadihi ila muhammad bin talha bin musarrif an al'amash sannan haka ya samu wato anishin mutaba'a ta abu al ahwas kamar yadda al-imam ibn hazm ya fitar cikin al-muhalla bil athar min tariki sa'id bin mansur zuwa ga abil ahawas zuwa ga al'amash an gane ba zuwa ga al'amash zuwa ga abiwa'il zuwa ga huzaifa bin liman an gane to kaga maganar tafarrut ta ta kauke tunda ya samu mutaba sannan kuma ya zo ma ta hanyar ismatu bin malik ismatu bin malik a cikin al-mu'jam al-kabir li abul qasim at-tabarani ba ta hanyar huzaifa ba ta hanyar ismatu bin malik cewa a ainihin garin madina ne to amma sai dai isnadin bai ifi ne bai inganta ba bai ne bai inganta ba don haka a shahid wato ainihin an samu mutaba'a ba a samu mutaba'a ba batun da ya shafa akan kufi a zaman gida ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ta hanyoyi da yawa ko da mun ɗauki cewa ah, hanyar hadisin huzaifa bin yaman ma'ana ba wai a halin zaman gida ba ne to wasu hadisi sun tabbatar da za ka iya shafa a halin mai zaman gida to amma wannan bayanai akan yi su saboda wani mai wa iya komawa zuwa ga littafin ya iya ganin cewa ga kuma abin da aka ce to ya zanto ba shi da kuma yana zai iya <clears throat> gane menene daidai mai ba daidai ba to wanda shi ke bayuwa ake ambatar ire-iren waɗannan auham da wasu daga cikin malamai suka fada ba wai don taba su ba ko don nuna wani abu a saboda amana ta ilimi da kuma eh, masu kokarin komawa zuwa ga littafai na magabata ko da mutum ya koma da ya gama ganar to ya riga ya san ga abin da ya gudana a kanta wato waham ne daga ainihin auham wanda malamai sukan iya fadawa ciki <clears throat> ah, sannan ah, kamar yadda ya gabata cewa wannan inkarin da abdullahi bin umar ya yi wa sa'ad bin abi wa qas baya nuni akan mai yin inkari ga shugabanni a fili a karara a gaban mutane ambatar kurakuransu kan mumbarori da sauran wurare a yana nuni akan wajabcin yi wa shugabannin inkari amma ta fuskar da sunna ta karantar kuma ta fuskar da magabata suka gudana a kai an gane da kyau kamar yadda yake nuni game da tsayuwar sahabbai wajen al'amur bil ma'aruf da kuma annahayu anil munkar ta yadda ba sa bambance waye ba daidai ba shugaba ne ko ba shugaba za su nuna masu cewa abin da ya ba daidai ba ne an gane ba wannan ke don haka wannan inkarin da ya yi masa ba wai na hukunta cewa to in wani shugaba ya yi wani abu ba daidai ba ka zo kawo kan mumbari ka masa wato anishin inkari wannan ba daidai ba ne ko da ko shugaba ne wanda yake a tsarin gurguzu aka same shi kamar tsarin da yake gudana a yanzu na addimokratiyya tsari ne wanda yake na gurguzu ba tsarin addini ba ne mun gane ba wannan tsarin da ake bi na ƙuri'a na zaɓe ba tsarin addini mai tsarin gurguzu ne tunda ka'ida ma a tsari na addini duk wanda ya fito ma ya nemi cewa a zaɓe shi to dalili ne akan cewa ba za a zaɓe shi ba kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim na abi musa al-ashari manzo Allah yake cewa ba ma bayar da shugabanci ga wanda ya nema ba ma bayar ga shugabanci ga wanda ya nema kan gane ba ga wanda ya nema saboda kama fito ka ce a zaɓe ka wannan dalili ta mahangar shari'a cewa kada a zaɓe ka kada ainihin wato ainihin zaɓe ka to amma idan mutum ya sami kansa a yanayi na ya zama na cewa yana da wani matsayi na gaskiya na ilimi ba a san wanda matsayin ba tattare da shi sannan in bai yi bayanin kansa ba an iya ɗauko wani wanda bai cancanta ba a bashi wurin kuma barna ta abku sannan ya san in ya bayyana kansa za a gamsu a bashi wannan matsayi to a lokaci zai iya bayyana kansa shi ne abinda ya gudana ga annabi yusuf alaihissalam da yake cewa kala ja'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim to ta wannan fuska babu ne mutum zai iya bayyanawa kamar yadda ibnu abulbar annamari ya ambata cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli haka kuma ulama'u tafsir da ita wannan aya suna ambata kan haka kamar al'imam abu abdullahi al-qurtubi cikin aljami'u jamiu li ahkam al-qur'an kamar ainihin uh, al'allamatu shukani cikin fatahul karir kamar uh, al'allamatu alusi cikin uh, ruhul ma'ani da dai jama'a min al-mufassiri a irin wannan <clears throat> fiska a irin wannan wato ainihin yanayi ne to koda ta wannan tsarin ne koda ta wannan tsarin ne to mutukar an gamsu cewa wani ya zama shugaba to yi masa inkari alal mala akan mumbari ko akan doro na wa'azi la ya juz baya halatta a bisa karantarwa manzala sallam a bisa kuma matafiya ta magabata na kwarai a bisa matafiya ta magabata na ainihin kwarai wannan shi shi za mu ga al'a'imma mu ga suna kawo batun abin da ya shafi al al'a'imma a littattafan da suke bayani akan batun abin da ya shafi aƙida. kudiri na ahlus sunna wal jama'a domin nuni kan cewa wannan hanya ce ta al da al-mu'tazila shi yasa ibnu waddah rahimahullah cikin kitabul bid'i Ah, yake cewa daman ah, hanya ta 'yan biri'a waɗanda suke alkhawaris shi ne mai fito na fito ga shugabanni yi wa shugabanni inkarin abu a fili za mu ga shi sa malamai suke kawo hadisai wanda suka shafi wannan kamar in ka ɗauko shirin usuli tikari a sunna wal jama'a na allah lakai haka a shari'a ta al'imamul ajirri haka al'ibanatul kubra al'ibanatul subra libni babba al'ukubari haka in ka ɗauko a kitabu sunna na abdullahi bin bin hanbal kitabu sunna na shi al'imam bin hanbal kitabu usul sunna na shi al'imam ahmad bin hanbal aidan kitabu sunna na al-muzani kitabu sunna na al-kirmani kitabu sunna na muhammad bin nasar al-marwazi wato anishin kitabu usul sunna libin abi zamanin to duk za ga suna tattauna wannan batu suna kawo hadisai da manzala Allah yake hani akan irin wannan fito na fito ga shugabanni to shi kuma al-khuruj ya shafi al-khuruj fito na fito da takwabi kuma ya shafi al-khuruj fito na fito da harshe fadan aibukansu zaginsu da sauransu to wannan dai hanya ce ta wato anishin yan bid'a ba hanya ba ce ta ahli sunna wal jamaa shi yasa abu ali al-fudayl bin iyad rahimahullah kamar yadda abu nu'aym ya ambata cikin hilyatul awliya fi tarjamatihi <clears throat> yake cewa inda ina da wata addu'a da na san in nayi Allah zai karba to da ba inda zan sanya wannan addu'ar sai ga shugaba saboda in ya gyaru al'umma sai ta gyaru ni ma ɗaya daga cikin wanda suke cikin wannan al'umma ne to amma in nayi mummunar addu'a fa ga shugaba to kaga in ya lalace sai a samu mai sai a samu matsala shi yasa al-imam al-barbahari cikin uh, sharh sunna yake cewa idan kaga mutum yana yin mummunar addu'a ga shugaba to kasancewa ma abotin son zuciya ne ma'ana dan bid'a ne idan kuma kaga mutum yana yin addu'a kyakkyawa ga shugaba to kasancewa ne wannan ma abocin sunna ne <clears throat> ma abocin sunna ne tunda addu'ar manzo Allah ya riga ya gama hadisin Aisha cikin sahih muslim radiyallahu anha yake ce ya Allah dukkan wanda ya jibinci lamarin al'umma ta ya tausasa mata Allah ka tausasa masa wanda ya jibinci lamarin al'umma ta kuma ya kuntata ya Allah kai ne ka kuntata masa kaga manzo Allah ya riga yi wannan addu'a ya riga ya ya gama sallallahu alaihi wasallam saboda haka zamu ga hadisi na su ubara bin samit cikin sahih bukhari da sahih muslim da suke bayani akan hakuri da jajircewa da yanayin da aka samu akan adamul khuruj alal ayyima ko da ko shugabanni ne fajirai wato ainihin azzalime shi yasa abin da zai biyo baya na barna na fasali na zubar da jini sai ya zanto wannan abin da suka yi na barnar da yasa aka bu ake musu inkari ake bayyana kurakuransu akan mumbari to sai zanto ya haifar da barnonin da sun fi wannan ɗin inda ba ya haka ba to za a tunkuɗe waccan ɓanon da za su faru sakamakon yin haka na zubar da jinin mutane na tunzura mutane da sa su fito suna zanga-zanga su fito suna bore ga shugabanni hakan ma har ya kai ga ɗaukan makami a zo a fara zubar da jini kamar yadda ya faru a wasu wurare da yawa <clears throat> al'imam abdullah بن المبارك رحمه الله يا فتر الاتفنس كتاب الزهد هكا الإمام أبو بكر بن أبي شيبة شما يا فتر الاتفنس آه، المصنف دكما كتاب الإيمان هكا الإمام أبو نعيم شما يا فتر الاتفنس حلية الأولياء زواج بكر بن عبد الله المزني لو كتب فتنر ابن الأشعص تاب a lokacin alhajjaj bin yusuf al-thaqafi yana shugaba aka sakamakon bayyana kurakuran shugabanni da fito na fito kan abin da suke na kuskure wannan sai ya haifar da fitina mai girma hatta kai ga an zo ana zubar da jini to da haka sai shi bakar bin abla al-muzani yake tambayar talq bin habib cewa me mafita akan wannan me ya mafita akan wannan sai yake ta mafita kan takaita wannan barnar da wannan fitinar shine tsoron Allah Wata mutane su zantu masu jin tsoron Allah su tsaya a matsayinsu me yasa tsaya a matsayinsu shine bin abin da Allah ya ce abi da barin abin da Allah ce me a bari kada zafin kai da hayaniya ko ruduwa da cewa kai wani ai yana faɗin gaskiya ai shugaban ma baya saurara musu ya sa mutum ya yi ta shirme da sunan sunna kuma shi yana tabbatar da abin da yake bidiya a dalilin wannan ahli sunnan farko sai su mai da shi dan bidiya shi bai sani ba li'annahu ma arafa shay'an wala darasa shay'an to wannan kaga yace tsoron Allah to sai mun haka sai Bakar bin Abdullah al-Muzani yake tambaye Talqa bin Habib cewa to menene tsoron Allah idan ka ce taqwallah me tsoron Allah sai ce tsoron Allah shi shine al'amalu bi ta'atillah azza wa jal ala nurin min Allah subhanahu wa ta'ala raja'a lahi azza wa jal mun gane ba yace yin aiki da abin da yake da'a ne na Allah subhanahu wa ta'ala bisa haske daga Allah abin nufi bisa ga ilimi kenan bisa ga ilimi fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahi ma ta'maluna khabir haske na ilimi kenan kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin wa anzalna ilaykum nuran mubina wato ilimi sannan kuma da fatan samun ladan Allah kan haka an gane ba sai kuma ya ce da barin sabawa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wani haske daga Allah makhafata iqabillahi azza wa jal wato tsoron afkawa cikin ubar Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan shine me taqwallahi azza wa jal ce to inda mutane za su tsoron Allah to da wannan fitnar ta kawo shi ya sa hasan al rahimahullah alhassan bin Yasar Albasari ɗaya daga cikin ah, min a'immatit tabi'in kamar yadda al-imam ya fita a littafinsa a shari'a bi isnadin sahih zuwa ga shi al-hasan yake cewa mutane da sun yi aiki da abin da Allah ya ce to da Allah ya shugabantar da su ya ba su jagoranci da ya mai su su ne mai jagorori to amma sai suka ɗauki makamai suka mai da al'amar zuwa kansu cewa su za su nema kansu gyara to da haka sai Allah ya kyale su ya ce wannan shi yake haifar da dukkan abin da yake faruwa na fitintu na matsaloli na samun shugabanni a zalimai saboda mutane sun bar abin da Allah ce tsaye a kansa sai suka mai da al'amarin cewa su a karan kansu za su yi gyara din ya ce mai Allah ya ce ya ce Allah ce wa auratun alƙawar lalina kanu yusta za a funa masharikal ard wa magariba hallati barak na fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il sai ce bima sabaru ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Allah ce mun ganar da ƙasa ga mutanen da ake raunana su a yammacin duniya da gabacin duniya sai muka gadan musu da yammacin da gabacin gaba ɗaya suka zanta su suke jagorantar ko'ina da ko'ina da kuma su ake raunawa a waɗannan wuraren me ya haifar musu da wannan sai Allah ya bayyana cewa a baya bima sabaru saboda hakuri ne suka sai muka lalata dukkan abin da farawa yake aikatawa da mutanansa, sai muka tsora su waɗannan bayan akan su suka ra'awan saboda sun riko da umarnin Allah subhanahu wa ne mai hakuri ita to mutane sai suka bar wannan da suke gance su za su sama kansu mafuta, shine a kekilo zanga-zanga wanda zanga-zanga bidiya ce daga cikin bidiyoyi na zamani a kirkiro kaza kaza a kirkiro kaza kaza duk bai daga cikin tafarki na ahli sunna wal jama'a an gane da kyau to da haka wannan kenan shi yasa al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ash shaybani al-Marwazi rahimahullah kamar da yake cikin masail na Abdullah bin Ahmad bin Hanbal Ah, ake masa magana game da yin fito na fito ga azzalimannin shugabanni ce a kada a yi ba da dai bane ta kowace hanyar da za ta zabar da wawaye su ce za su ɗauki wani mataki akan shugabanni kada a yi shi sa za mu ga babban abin da ya bari a ban ƙasa shi al'imam bin hanbal lokacin ah, ah, waƙa'atu fitnatul ƙura'an abin da ya faru na fitina ta alkur'ani cewa makhaluk ne alkur'ani halitta ne yadda al'iman bin hanbal ya fuskanci matsaloli da azaba da tashin hankali amma haka hakan bai sa yi ya ce aiki na fito ba tare da yana da wanda suke tare da shi 100 100 kai 1000 bisa 1000 ma miliyan bisa miliyan amma kullum haƙuri yake ba su in sun ce a ɗau makami a mai da martin sai ce a bai ba da umarni akan haka ba ba irin azabar da bai fuskanta ba an ka ɗauki tarihu a uh, bagdad na al-khatib al-baghdadi siyaru a alamin nubala tarihu islam da al-zahabi kaga tafasil din uh, fitnatu uh, khalq al-quran to wannan kuma duk sun gina shi ne akan abin da ya zo na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da haka wannan baya nuni akan wannan shi yasa hadisin ma da ya zo cikin sahih muslim na umara bin ruwaiba wanda yi wa bishiru bin marwan bin hakan inkari yayin da ya zo yana yin addu'a a kan mimbari sai ya ɗaga hannuwansa haka sai ce a Allah ya muna nauna hannun naka manzu Allah ba haka yake manzu Allah ya tsaki daga zai addu'a kan mimbari amma wannan kamar yadda ya gabata cewa in ya shafi mai abin da yake ba wai addu'a ta roƙarwa ruwa ba amma in ya tabi kaman addu'a ta roƙar ruwa wannan ya tabbata cikin sahih bukhari sahih muslim hadisin anas bin malik manzo Allah ya daga hannuwansa gaba daya in du'a wal istisqa ne to babu lafi ka daga hannuwanka amma in addu'a ce ba ta roƙar ruwa ba to wannan ya tsako za ka daga haka haka hadisin abi sa'id al-khudri sa'ad bin malik bin sinan wanda yake cikin sahih muslim sunan abi daud ah, Ah, lokacin da wanda daga cikin sahabbai yayi wa Marwan bin Hakam inkari game da gabatar da khutba kafin sallah a ranar Idi ce ah, wannan ba haka yake ba Abu Sa'id al ya ce ai wannan kai ka bada abin da yake kanka manzo Allah da man yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illa lam yastati fa bi lisani fa illa lam yastati fa bi qalbi ba hadisin Abi Sa'id al-Khudri aidan Sa'd bin Malik wanda yake cikin sunan abi dawud jami'u tirmidhi eh, cewa afdalul jihad inda Allah kalimatu haqqin inda sultanin jair inda sultanin jair to duk waɗannan hadisai in muka dube su gaba daya za mu ga suna magana ne akan gaban shi shugaba ne ma'ana ga haga shugaba ne ba wai ka hau kan mumbari ba ko ka hau kan duro ko ka zo wani waje a ga kaka shi ka gaya masu cewa abu kaza da ya faru ba dare ne to dama wannan kuma shi ne abinda manzo Allah ya hukunta hadisi cikin musnad al-imam ibn hanbal kitab as-sunnah ibn abi asim cewa idan ɗayan ku yana nufin zai nasiha ga shugaba to ya je ya same shi ya keɓanta da shi ya gaya masu cewa kaza da yi ba da dai bane in ya karɓa to shi kenan ma bai karɓa ba shi ya sauka nauyin da yake kansa hadisin iya bin zam al-ash'ari to kaga wannan a gaban shugaban ne inda sultanin ja'ir wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu kuma wannan wani abu ne wanda ya shafi wani kuskure ta fuskar ibada in gane ba ta fuskar ibada abu ne wanda ya shafi kuskure ta fuskar ibada wanda ya abu kuma a lokacin da ake yin abu. in ba a yi magana ba to wani in ya riga ya tafi ya bar wannan wurin to kuma mai yiwa ba zai kara zuwa ba sai ɗauka cewa to wannan abin da aka shine daidai kuma ko an samu canji ne an gane ba wannan kenan amma wani abin da ya shafi shi shugaba din na sabo a karan kansa wani abu da yake na zalunci na kaza to wannan sai a je a same shi in baka da iko ka samu wanda yake da iko akai in baka da ikon wannan rubuto shi ka bada akai masa in baka da iko yi ko da kasar ne na audio ka ce akai masa in ma ba a kai masa ba kai ka sauke na wanda yake kanka ka fita dama abin da yake bukata shine Allah ya san cewa kai mai ka gabatar nasiha to kada ka gabatar dama yarda Allah yake nema subhanahu wataala da haka wannan baya nuni akan wannan an gane ubaidullah bin yahya bin yahya al-laysi rahimahullah قال وحدثني عن مالك النافع كتاب الموطا برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله النافع أي أخبرنا نافع من جانبه ne nafi bin wa bin hurmuz ɗaya daga cikin eh, sunayen babansa kenan da wasu daga cikin malami suka fada akwai kuma nafi eh bin abdurrahman shi wancan wane ne shi shi alƙari mun gane ba alƙari wannan kuma shi gaga al-muhaddisul faqih duk da yake wancan din shi ma Eh, yana da kaso na hadisi amma bangaren eh, kira'arin shefurin jaye anna abdullahi bina bina saboda bina badal ne na abdullahi abdullahi kuma ismu anna mun gane ba da haka bina umara an gane da kyau eh, ya ce lalle abdullahi bin umar balat fisuki ma'ana ya yi fitsari fisuki a wani bangare daga bangarorin kasuwa sun ba sannan sai ya yi alwala faghasala wajahahu ya wanke fuskarsa yayin alwala din wa yadayhi da hannuwansa wa a sahu kuma ya shafi kansa ma du'iya li jinazatin sannan sai aka kirawo shi domin wata gawa liyusalliya alaiha domin ya yi sallah a kanta hina dakhala masjida lokacin da ya shiga masallaci fa masaha ala khuffaihi sai ya shafa akan kufunansa thumma salla alaiha sannan sai ya salla kan ita wannan gawa ne sai ya salla kan ita wannan gawa ne wannan wannan asar na abdullahi bin umar ya tabbata isnaduhu sahih an gane ba isnaduhu sai haka yazo ma a kitabul muwatta bi riwayati abi musab az-zuhri haka yazo a kitabul muwatta bi riwayati muhammad bin hasan ash-shaybani haka al-imam ash shafi'i rahimahullah ya fitar da shi kamar yadda yake cikin musnad ash shafi'i bi tartib as sindi haka al-imam al bayhaqi shi ma fitar da cikin asnanul kabir da ma'arifatus sunan wal asar haka al'imam abubakar bin abi sheba ya fidda shi cikin musannaf haka al'imam bil munzir shi ma fidda shi cikin al'ausat da dai jama'a min al-muhaddisi an gane al'imam malik bin anas rahimahullah ya kawo wannan asar din domin Kara nuni wajen tabbatar da batun yin shafa a kan kufi a halin zaman gida mun gane ba a halin ne wato zaman gida kaga wannan yana mai yana kara rushe rashin ingancin ruwaya da ake jingina shi al'imam mari bin anas cewa ya kore yin shafa a zaman gida sai dai a halin tafiya gane ba tunda nan kaga da aka ce abdullahi bin umar ya yi fitsari a wani bangare daga bangarorin kasuwa wani da nuni a cikin gari ne kenan mun gane ba sannan kuma ya shiga mai masallaci wannan mai yana nuni akan cewa a cikin gari ne ba wai a daji ba ne a halin wato ainihin tafiya mun gane ba wannan kenan to wani kuma zai iya cewa a'a ai zai iya zantowa shi din ne yana halin tafiya da haka tafiya ta kai shi zuwa ga gari ya bukaci ya kama ruwa a garin aka nuna masu wajen kama ruwa a kasuwa ya je wasu daga cikin mutane suka gano ai abu bin umar suka ci ai ga wani mako ya rasu da haka zo kamar sallah to ko da wani ya faɗa haka to dai hukuncin yana nan tunda a wannan lokacin da yi wannan aikin yana cikin gari ko ba cikin gari a cikin gari yake mun gane ba aikin ya abu me a cikin gari kenan kaga sai yake nuni akan cashe mai ba laifi kenan mutum ya iya shafar kofi din a halin zaman gida Mun gane ba ta fuskar wannan din ma balle kuma ga hadisan da suka zo akan haka wanda suka tabbatar da wannan din ko an gane to daga cikin wannan asar mun fahimci cewa ashe ya halatta babu laifi a iya ware wani wuri a cikin kasuwa domin biyan bukata ta fitsari ko ta mai ko ta bayan gida wannan ba aibi ba ne tun daga shi an samu daga cikin sahabbai sun yi haka ne ba lafi soke ah, sannan kuma wannan baya nuni akan cewa abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ya yi fitsari ne kawai a ma'ana a haka cikin kasuwa din a'a yana nuni akan wani wuri na musamman da aka yi ne aka wato ainihin Kebance domin biyan bukata kamar yadda ake yi a yanzu a kasuwanninmu saboda mai sauƙaƙa wa mutane su kansu 'yan kasuwa ɗin da kuma wanda suke matafiya baki za su samu sauki an gane wannan kenan sannan kuma wannan yana nuni kan cewa shi babu laifi ka iya yin fitsari inda koda yanayi ya kama an iya ganin ka kana yin fitsari ne an gane ba tunda in banda an gaba zaɓi na umar ya yi fitsarin za a bada wannan labarin to amma me bai halatta a gani yayin da yake fitsari shine al'aurarka wanda shi ne baya halatta halatta amma don ka tsukuna a wurin da za a iya hango ka cewa kana fitsari wannan hangowar ganin da ake makana yin fitsari babu laifi bai daga cikin abin da yake na aibi shi yasa kamar yadda ya zo a hadisi cikin sai bukhari da sai muslim da ma kitabul muwatta za mu karanta shi anan gaba hadisin anas bin malik ya zo ta hadisin abi Hurairah cikin sahih bukhari a lokacin da balaraban kauye ya zo ya kela fitsari a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane kaga sahabbai sai suka masa inkarin fitsarin da manzo Allah sai ya ce a ku kyale shi saboda gudun ne kada a sami mafasid maimakon mai mafsada daya kada a samu wasu ɓarnukan kuma su abku ƙoƙarin tun kuɗi mafsara kwaya ɗaya ɓarna ɗaya kaga yayin da ya gama sai manzo Allah na masu a ba a yin fitsari a masallaci masallaci dan kaza aka yi shi dan kaza aka yi shi kaga bai ce masa yin fitsari inda mutane za su ganka laifi ne ba an gane ba manzo Allah bai gaya masa haka ba kaga wani sai kiyo yana kan cewa hakan me wato ainihin ah, halal ne hakan wato ainihin halal ne shi yasa al'allamatu sanani rahimahullah cikin subulus salam yayin da yake shirin shi wannan hadisin sai yake cewa yana daga cikin al'ada ta su larabawa shine mutum ya tsuguna ya fitsari a inda mutane suke ba wai ya bayyana al'awarsa ba a ya fitsarin a inda mutane suke shari'a kuma da ta sai tabbatar da haka shine wannan hadisi cewa hakan ba laifi bane an gane ba eh, hakan ba laifi ba ne amma ya zanto wurin daman an yi shi ne domin ya zanto fitsari ne dan fitsari ne domin kada ya zamana ka yi fitsari a wurin da yake ba wurin fitsari ba to kaga wannan warin fitsarin zai iya bayuwa zuwa ga cutarwa ga wato ainihin mutane mun gane ba to kaga kuma shi ma wannan baya halatta baya baya baya ainihin halatta ah, sannan <coughs> sannan a wannan a wannan asarin mun fahimci halaccin jinkirta wato yin shafa akan akan kofi babu laifi bacin ka wanke dukkanin gabban da ake wankewa yayin alwala saura kafa da kofi a kafarka to to zaka iya jinkirtawa daga baya sai kai sai ka shafa ka je ka yi sallarka mun fahimci ah, cewa hakan ah, babu laifi an gane? sannan kuma ah, mun fahimta a wannan asar cewa shi babu laifi wato ainihin mutum ya shiga masallaci da kufunansa matukar dai ba sa dauke da wani abu na na kazanta na najasa zai iya shiga da su cikin musallaci tun daga shi Allah bin Umar ya shiga da su ciki kuma haga hadisai sun zo akan haka batun takalmi an gane ba da shi kansa kofi dai an gane eh, eh, in yanayi ya bai zuwa ga haka babu laifi akan haka shi yasa za mu ga hadisin anas bin malik wanda yake cikin sahih bukhari sai muslim aka tambaye cewa shin manzo Allah yana yin sallah cikin takalman sai ya ce eh manzo Allah yana yin sallah cikin takalman sa eh, kage yana nufin a masallaci ne idan yanayi ya bayi zuwa ga haka sannan kuma ya tabbata hadisin eh, Shaddad cikin eh, sunan abi daud manzo Allah ke cewa khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim ku saba yahudawa domin su ba sa yin sallah cikin kufunansu da kuma takalman su a ruwaya cikin sahih ibn hibban da ma karin wan nasara da kiristoci. kaga wannan sai yake na maka ashe asalin inkarin shafa akan kufi ya tushen daga ina ne daga al-yahud daga nan shi'a suka dauka an gane ba daga nan suka dauka wannan idan yanayi ya bayi zuwa ga a shigo da takalmi ne game ya zama da masallaci ana yanayin zafi akwai zafin rana kuma takalmin ka tsadace ka za ka iya shigowa da shi ko wani yanayi daga cikin yanuka da yadda an ka cire takalmin za a iya zuwa a saci to za ka iya goge shi sai ka shigo da shi kai sallah shi. inda manzo Allah ya faɗa hadisi cikin sunan Abi Dawud cewa idza wati'a ahadukum al-aza eh idan ɗayanku ya tako a kazanta da takalmansa to ƙasa ita ce mai tsarkakasu gane ba ma'ana sai sa ƙasa ya dirje ya dirje shi sa hadisun abin sa'id al-khudri sa'ad bin malik bin wanda yake cikin suna abi daud wata rana manzo Allah yana sallah da sahabbai ya sallaci adadin wasu rak'o'i sai ya cire takalmansa sai ya jefa sahabbai su masu sai suka ce suka jefar da aka gama sallah sai za Allah ce me yasa kuka ce takalmanku suka ce mun ga ka shi sa muka cire kadomi duba ta'assi wal iqtida bin nabi ba sa tambayar menene dalili da wannan suka kai matakin da suka kai muku yanzu kaga ƙarya ta yawa da yaudara wato addinin baka mun gane ba su da gaske suke kuma tsakani da Allah sai manzo Allah ce ai jibril ne alayhi salam yazo ban labarin cewa jikin takalman nawa akwai najasa shi yasa yace saboda haka idan ɗayan ku yazo masallaci ya duba takalmarsa in ya ga wani abu najasa to sai ya goge sai ya sallar su an gane sai ya sallar su an gane ba to amma idan babu yanayin da yake hukunta sallar takalmi din to sai mutum ya iya cirewa ya yi sallarsa a haka wani lokaci tunda ya tabbata manzo Allah kan yi sallah kuma babu takalmi da shi kamar yadda yake cikin sunan Abi Dawud kamar yadda yake sallah takalmi kuma kai sallah ba takalmi ne shi yasa ya zo cikin as-sunan al-kabir da imam al-bayhaqi daga ali bin abi talib radiyallahu an min tariqi abi zabyan yake ce ali bin abi talib shi ma irin wannan ta faru yayi shafa akan kuffin sa karshe da yazo masallaci sai ya cire kuffunan nasa sai ya cire sai ya shiga masallaci mun gane ba ali bin abi talib radiyallahu an da yake wasu suna magana kan isnadinsa <coughs> an gane da wannan kenan sannan ana mun fahimci cewa babu laifin yin sallar gawa a masallaci wato ayo gawa mai sallah a masallaci cewa babu laifi a kan haka wanda wannan ya tabbata kowa cikin sai muslim manzo Allah ya salla akan ƴaƴan bayda mun gane ba akan ƴaƴan bayda amin a cikin masallaci na Aisha radiyallahu anha cikin sai muslim ya tabbata an gane ba to wannan hadisin kuma da ya zo cewa man salla ala jinazatin fil masjid fala shay'a alaihi ko fala shay'a lahu an gane ba man salla ala jinazatin fil masjid duk wanda yi salla kan wata gawa a masallaci to cewa fala shay'a lahu ba shi da komi ma'ana na lada tunda an ce lahu to wasu suke fahimta cewa to wannan kenan dalili akan cewa za a yi sallar gawa a masallaci ba tunda manzo ce fala shay'a lahu ba za a yi wa gawa sallah ne a masallaci ba tunda gashi ce fala shay'a lahu yan gane ba da haka wancan hadisin na Aisha akwai abin da ya sa manzo Allah ya haka tun daga wannan hadisin man salla ala janazatin fil masjid fala shay'a lahu wanda yana cikin sunani abi daud da wani sun to sai zamana akan kawo lamun lamun kuma ana nufin me ainun da a kawo lahu ana nufin alai ma'ana kenan lahu ai alaihi ma'ana babu laifi a kansa abin da ya daidai ne kamar yadda Allah ke cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha kaga magana ake ta laifi ai kaga wa in asa'atum falaha ay fa'alaiha kamar yadda yace man amila salihan fali nafsi wa man asa'a alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid to kaga nan ma falaha ay fa'alaiha to fala shay'a lahu ay fala shay'a kenan alaihi wannan kenan da haka kenan nuni kan cewa mun dauki wannan fiskar ma talahu din ana nufin alai. Eh, shi kenan ma ba madauka ɗauka ba cewa a lahudin yana nan to dai bai kore wato ainihin halaccin yin sallah din a masallaci sai dai yana nuni akan cewa a'a eh, in yanayi ya bayu a yi sallah a waje saboda adadin jama'a a samu sahu-sahu na mutane kama masallaci din a kuntace ki an gane ba ba zai ɗauki mutane da yawa ba to na yanayin ya bayu a fita fili dan shi wanda Allah masa Allah ya karɓi rayuwarsa din ya samu adadin jama'a an gane ba tunda ya tabbata cikin ah, manzala sallallahu alaihi cewa cikin sahih muslim dukkan wanda aka samu sahu uku daga musulmai suka masu sallah kuma yazo cikin sahih muslim dukkan wanda aka samu adadin mutum 40 suka masu sallah ba sa shirka da Allah to kaga ana matsala take kuma ba sa shirka da Allah wannan ya shafi shirka babba ya shafi mai karamar shirka an gane ba to kaga dan wannan falala din da wannan ladan da wannan kima din to sai a iya fita waje amma ba wai dan yi a masallacin laifi tunda ya tabbata manzo Allah yayi a masallaci kamar da ya tabbata yayi a waje hadisi cikin bukhari da muslim da jabir bin abdullah abi hurayra lokacin da annajashi Allah ya masa rasuwa kaga manzo Allah ya kira wasu sahabbai zuwa ga ga al-musalla fili aka fito ya masa salatul ghaib an gane wannan kenan <coughs> نعم. نعم وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن آه، رأيت أنس بن مالك أتى قبى فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى آه الإمام آه عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليس رحمه الله قال وحدثني أن مالك أن سعيد بن عبد الرحمن بن ركيش أنه قال للشياتي رأيت أنس بن مالك ما كان بن مالك رضي الله عنه أتى قباء wato ya zo kuba haka ya zo a nan bilkas a kitar muwatta bi ruwayatin laisi bilkas kuba amma a ragowar muwatta'at da suka kawo shi wannan asari kamar kitab muwatta bi ruwayati muhammad bin hasan ashebani kamar kitab muwatta bi ruwayati abu musa'ab kamar kitab muwatta bi ruwayati al-ka'anabi kamar kitab muwatta bi ruwayati suwait bin sa'id ila quba bil matt mun gane ba babala sai yi fitsari sun ma'utiya bi wadu'in sun ma'utiya bi wadu'in sannan sai aka zo masa da abin alwala a kitabul muwatta bi riwayati muhammad bin hasan ash-shibani rahimahullah ay bi ma'in sai aka zo masa da ruwa kaga dai me ruwan dan me za yi amfani kaga dan alwala ne duk abu da fatawadda sai ya yi alwala fa ghassala ku ya wanke fuskarsa wa dai da kuma hannuwansa ilal almirfaqain zuwa ga wato anishin uyoyin hannuwa mun gane ba zuwa ga uyoyin hannuwa ne ma'ana su ma zai shiga da su cikin cikin wankin da haka ila anan ila ce bi ma'ana ma'a mun gane ba ai tare tare kamar yadda Allah ke cewa wa an istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi eh yursil sama alaikum midrara kaga wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin kaga ila quwwatikum ay ma'a quwwatikum kin wato karfi tare da wani wani karfi din an gane wannan shi ne da haka za a shigar da hannuwa ne ciki amma ba ka ba ita ila takan zo lintiha ilgaya almakaniya takan zo lintiha ilgaya azzananiya wato tana nuna mai iya makwara abu wani lokaci ta fuskar lokaci wani lokaci ta fuskar ne wuri kamar inda Allah ke cewa thumma atimmu siyama ila al-layl kaga wannan me yake nuni lil ghaya az-zamaniyya ma'ana ra tana faduwa shiken sai kuma al-makaniyya subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linurahu min ayatina innahu was-sami'ul basir to da haka anan ila ce ana nufin me ma wato hannu ma za ka shigar da su diga-digan ka akwai hadisi cikin sunan dar qutni cewa manzo Allah idan zai alwala yakan wanke hannuwansa to a daral ma'a ala mirfaqi amma hadisi ne da'ifi bai inganta ba hadisi ne da'ifi bai inganta ba an gane amma ya zo a cikin sahih muslim ta yin hadisin usman bin affan abin da yake nuna haka ne shigar da wato ainihin don duniyoyin hannuwa ne wa masaha bi ra'sihi ya kuma shafi kawukansa ya shafi kansa wa masa al-khuffayn kuma ya shafi akan kufunansa sun ja'a al-masjida sannan sai ya zo masallaci fa sallah sai ya yi sallah shi ma dai yana nuni gaba da asar din baya shi ma na asar din isnaduhu sahih ya ainihin inganta آه، الإمام الشافعي رحمه الله شمايا بدشي كبرن ديكي مسند الشافعي بترتيب السندي هكا آه، الإمام البيهقي رحمه الله يا بدشي تكين آه، السنن الصغرى لكم معرفة السنن والآثار هكا الإمام ابن الموزر تكين الأوسط نعم نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستعنف الوضوء فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين آه، قال يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله يتي وسئل مالك أن تنبي الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله الرجل جمد متم mutumin da tawadda'a yayi alwala wudu as-sala alwala ta salla thumma labisa khuffaihi sannan sai sanya kufunansa thumma bala sannan sai fitsari thumma naza'ahuma sannan sai ya cire kufunan nasa bayan yayi fitsari kenan thumma raddahuma fi rijlaihi sannan kuma daga baya sai mayar yadda su cikin sawayensa ma'ana ya sanya kufunan a yasta aniful wudu'a to shin wannan zai sake alwala mana ya dawo da wata alwala sabuwa faƙala sai al'imam abu abdullah mali bin anas rahimahullah ce liyan kufai to ya cire kufunan nasa da ya saka wali ya rijilaihi ya wanke wato ainihin sawayen nasa wannan fi'il amr domin fi'il amr yana da sigogi guda hudu akwai siga ita ce mai fi'il amr umarni din mun gane ba umarni kama Allah ce fasda' matu umar wa a'rid 'anil mushriki kaga wannan mai fi'il amr akwai kuma ismu fi'il amr mun gane ba ismu fi'il amr kamar inda Allah ya ce qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum sannan kuma sai masdarun na'if a kawo masdar a matsayin mai wakilin shi umarni Allah yake cewa fa iza laqitum ladina kafaru fa darba riqab kaga ad dar ay masdar ne daraba yadribu darban to kaga wannan al-masdarun na'im ne ay fadribu darba riqab ma'ana ku sare wayoyinsu siga nawa kenan no uku sai siga ta hudu shine fi'ilun mudari'un makarunun bilamil amr a kawo fi'ili mudari'i amma kuma a gama shi da lamil amr kamar nan liyun fiq hu sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizqu falyun fiq bima ataahu Allah la yukallifu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra kaga liyun fiq yun fiqu fi'ili mudari'i am faqa yun in infaqa amma saboda wannan lamun din sai kuma me fi'il amr to nan mal a naza'a yanzi naz'an kaga yanzi'u fi'il mudari ne amma saboda shigar wannan lamun din sai kuma me fi'il amr haka ghasala yaghsilu yaghsilu shi ma fi'il mudari ne amma saboda shigar wannan lamun din sai kuma fi'il amr an gane ba ya ce wa inna ma yamsahu alal zai eh, zai shafa kan kuffunansa man adkhala rijlaihi wanda ya sanya sawayensa fil a cikin kuffunansa wa huma tahiratan alhalin su sawayen suna tsarkake ma'ana ya riga yi ne ya wanke su yayin alwala kamar da yadda ya gabata hadisin al-mughira bin shuba bai ni adkhaltul qadamayn al-khuffaina ruwa cikin sunani abi daud mun gane ba fa inni adkhaltuhuma cikin sahih bukhari da sahih muslim yace bi tuhuril wudu'i da ainihin tsarki na alwala wa amma man adkhala rijlaihi fil khuffain amma wanda ya shigar da sawayensa fil khuffain cikin kufuna wa huma ghairu tahirataini alhalin su sawayen ba sa tsarkake ma'ana bai wanke su ba bi tuhuril wudu da tsarki na alwala falayyan sahu al-khufaini to shi wannan baya yi shafa akan kufiya ba zai ba an gane an bayanci magana al-imam malik bin anas eh to wannan shine abin da yake nufi kuma haka magana take saboda shi wannan da yayi alwala alwala cikakkiyar alwala sai ya sanya kofunansa an gane ba to kaga idan alwalarsa ta warware zai sake alwala me zai shafa zai a to da ya je ya fi tsari tun da ya gama tsari zai zo ya sake alwala kaga inda kufuna suna sawayensa in yi doko shafa zai a kansu to sai ya cire kufuna kaga da ya cire su cire wadda ya yi mai ya rushe shafa an gane ba da ya cire kuma sai ya mai da su cikin kafar tasa to shine ake magana imam malik to shi wannan ya matsa matsayi ce a to ai cire kofunan nasu zai sai ya wanke kafar ya rusa wancan an gane ba wannan shine abin da yake nufi kuma haka fito take wallahu a'lam وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين إن